بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأن هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar sirati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam talib sheikh islam al-imam muhammad bin abdul a at-tamimi rahimahullahu ta'ala ajiya muna bayani dangane da gazwatul khandaq ko kuma gazwatul ahza wanda kafirai suka yi taron dangi domin su zo su murkusa birnin madina kuma allah tabaraka wa ta'ala ya jefa tunani mai kyau cikin al'umman musulmi ta inda suka taki kwansu da kwarkwatansu domin su kare birnin madina har manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasa aka tone rami ta bangaren arewa da birnin Madina domin a kewaye birnin Madina da ramuka ta wannan bangare yadda kafirai ba za su iya shiga birnin Madina su yi farna ba saboda sauran bangarori akwai duwatsu saboda haka kafiran nan ba za su iya shigowa birnin madina da sauƙi ta waɗancan ɓangarori ba to kafirai dai sun zo sun yada sansani sun yi kwana da kwanaki maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da ki da sahabbai su kuma sun fito an bar mata da yara ƙanana dukansu dai suna cikin fargaba babu wanda hankalinsa yake kwance waɗansu sun yi yunkuri domin su tsallaka wannan rami amma an gama da su wasu kuma sun tsere sun koma da baya saboda haka birnin madina wancan lokaci babu shiga babu fita su musulmi ba za su iya fita ba nan kafirai kuma ba za su yi shiga ba to zalika yana daga ciki ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو sai Allah tabaraka wata'ala ya kirya wani abu ta wajensa wanda ya ainihin tabar da waɗannan makiya din fa min zalika anna rajulan min gafana aka samu wani mutum daga kabilan gafanawa yuqalu lahu nu'aym ibn mas'ud ana kiransa nu'aym ɗan mas'ud ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo jan annabi fa qala qad haka ce ya zo jan annabi yace ya musulunta yace fa murbi yace ya manzo Allah kai mun umurni da abin da kake so in yi in yi wata dabara fa qala sai annabi yace ma anta rajulun wahid yace abin sani kai mutum ne guda ɗaya rak fa kazil anna mastata'ta ko da yake ka yi ƙoƙari gwargwadon yadda za ka yi wajen kare mu amma kai kaɗai ne su ko wajen dubu goma sha ga wasu yahudawa a ta bayan mu saboda haka mutum ɗaya ba zai iya da waɗannan mutane dubu goma sha ba amma dai ba mu san basiran da Allah ya baka ba saboda haka fakazil anna mastata ka tabar da mutane ga barin mu gwargwadon abin da za zaka ya. fa inal harba kuda saboda yaki dan yaudara ne yaƙi don yaudara ne saboda haka mutum ɗaya zai iya rinjayen mutane da yawa fa za ha ba ila bani ƙuraiza dama akwai abin da ya kirya sun da Allah ta'ala ne bisa ikonsa ya turo shi don haka sai ya tafi wajen ƙabilan bani ƙuraiza yahudawa wa kana akiran lahum dama yana da alaƙa da su ta dangantaka fa dakala alaihim ya shiga wajen su wa hum la ya'lamuna bi islami su ko ba su san ya je wajen annabi ya mika wuya ba faƙala da ya je wajen su sai ya ce innakum qad haratum muhammada da ce wallahi ku nan kun shiga yaƙi kun shiga cikin rundunan yaƙan muhammad kuna zaune a garin ku kun yi yarjejeniya da ke ana zaune lafiya amma ku zo ku shiga cikin wannan yaƙi to dama wani abu ne wanda aka yi shi ba tare da annabi nemi shawarin mu ba da an nemi shawarinmu da za mu ce kada ku kuskura ku warware alkawari don haka waye na ƙuraishen kun ga waɗannan ƙuraishawa da suka zo muku in asabo fursatan in tahazuha idan ku sun samu dama to za su yi amfani da ita ku gane in sun samu dama za su yi amfani da ita su murkusa garin madinan ba ku yi sa'a ba kuma murkushe ku wa illa in ko ba haka ba in kamiru ila biladihim radiyin to ba za su daura damara ne su koma garuruwan su dun ba za su zauna tare da ku ba ya kamata ku san wannan wa tarakukum wa Muhammad, ko za su tafi su barku da muhammad za su barku da jangongo saboda haka da mun su ba yan nan bane ku gane wannan idan ko suka barku da muhammad suka barku da jangongo to fantakama shi ko fa zai dauki fansa dun ba zai kyale ku ba qalu fa suka ce to wani aiki ya kamata a yi yanzu kan mun gane kuskuren mu da kwana da kwanaki ba yi na yaƙi ba ba a ci nasara ba kuma ta kowane bangare dai ba abin da aka yi qala la tuqatilu ma'ahum hatta kum raha'ina to ina faɗa muku ga ka'ida abin da za ku rike kada ku kuskura ku yi yaƙi tare da kuraisha wannan da suka sauko muku har sai idan sun ba ku jingina idan sun ba ku jingina daga cikinsu to shikenan sai ku yadda ku yaƙi muhammad amma in babu jingina to kar ku yadda jinginan kuma jingina ne mai tsada in kun san idan ana maganar jingina mutane sun ɗauka za a ɗauki motoci ko gidaje ko za a ɗauki filaye a bayar kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fa ruhunun makabuda idan ya kasance kuna tafiya ba ku samu mai rubutu ba to sai a bada jinginoni jingina ko ko ba shaida za a iya bayarwa matukan an amince da juna shi yasa aka ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanata shi yasa kai maganan amana to don haka an saba ana ba da jinginan abin da ya shafi dukiya to amma ba wannan jinginan da za a bayar na mutane ne mutanen ma ba ordinary ba sai in an zo kamar masallaci sai a ba da jinginan limamai da masu wa'azi da alarammomi amma wanda ladare kaga nan ba ba da ladanai ba za a abin nan ma mu ma ba za a je kansu ba saboda haka sai sun ba ku jingina manyan mutane fa kazu suka ce kada sharta bil ra'ayi suka ce lalle yanzu ka kawo ra'ayi mai kyau abin da ya kamata mun kenan to mama da ila quraishin to shi kuma yana fita da ya basu suna tattaunawa sai ya tafi wajen quraishawa a boye fa kala yace to na zo muku a gurguje ne maganan a gurguje za a yi hal ta'lamuna wuddi lakum wa nusi shin kun san kaunan da nake muku da ainihin shawarwari masu kyau da zan baku qalu na'am suka ce kwarai da gaske qala innal yahuda yace to a gurguje bari sai ta muku lalle yahuda wannan kanna da mu alama kana minhum lalle sun yi nadama a bisa abinda ya fito da gare su na warware alkawari wa Muhammad fa ina an qad arsalu ila Muhammad ma takaita muku zance sun aika wa Muhammad din annahum yakuzuna minkum raha'ina cewa su za su karbi jinginan manyan mutane daga cikin ku yarfa'unaha ilaihim wanda za su ba su za su ba su wato za su ba shi waɗannan jinginan ko waɗannan manyan mutanen a boye za su tunkuɗa su zuwa gare ki kuma yumali'unahu alaikum sa'annan idan suka mika muku manyan mutane kuma sai su zo su karkato a kanku sai su gama da ku gaba daya bayan sa'alukum to shi yasa a gurguje zan fada muku in suka zo suna tambayan ku jingina na manyan mutane fala su tsohon kada ku kuskura ku ba su za a ba ila gatfana kana sai sulale je samu gatfanawa fa qala lahum mithla zalika sun waye sake fada musu yace in an nemi waɗansu manyan mutane ko shawari ne kar ku yadda don ba shawari ne za a yi waɗannan manyan da za ku tura to fa za a ji a miƙa su jingina ne wa muhammad idan yaƙi ya yi kyau shi kenan za ku kwato mutanenku in kun yi sa'a ku same su da rai in yaƙi bai yi kyau ba kuka tsere to fa za a gama da su ba abin da za ku ci riba to kun ga ya riga ya haɗa waje tsaron ma kana lailatul safi suke na aka bar kowane bangare suna ta shawarwari to yaya abu ya zamo haka kuma daren asabar min shawwal watan shawwa ba su ila yahuda sai quraishawa suka aika zuwa ga yahudawa sai suka yi maza maza su sai suka aika da quraishawa da gatsanawa suka ce inna lasna ma'akum bi ardi muqam suka ce to mu fa baki ne nan wurin ba wurin zama ne gare mu ba wa kal halakal qura hakika dabbobin mu kanana sun halaka wal kuffu manyan dabbobi su sun wahala fadhumina ila muhammad saboda haka waki gari in gari ya waye to ku zo mu yi sammako ga muhammad da mutanensa hatta nunajizahu har mu gama da ki kaf gaba daya saboda haka wannan zama na mu zama yayi zama wajen wata guda fa arsalu ilaihim su kuma sai suka aika da ainihin amsa suka ce innal yawma ranan da kuke magana a fito ayyaki yawmus sabti ranan asabar ne wa kada alimtum ma asaba man qablana qila ahdathu fi hakika kun san abin da ya faru ga mutanen da suke kafin mu daga cikin mutanen mu yahudawa abin da suka yi ranar asabar kuma abin da ya faru gare su shine an mayar da su sun zamo birarra gaba daya wa ma hada saboda haka fala nuqatilu ma'akum ba za mu yaki tare da ku ba hatta tabasu lana raha'ina Koma ba ranar asabar ba sai kun ba mu jinginan manyan mutane don kuna son ku bar mu da rikici ne ku kama hanya ku gudu idan abu bai kyau ba falamma ja'ahum rasuluhum lokacin da yan aiken su suka koma wajen quraishawa da gatsanawa qalu da aka fada musu sai suka ce daga kuma wallahi nu'aymu suka ce wallahi abinda nu'aymu ya kunta muku din nan gaskiya ne tun gaki waɗannan suna neman jingina wa ba'asu ilaihim sai suka sake aikawa gare su inna wallahi la nab'athu ilaykum ahadan suka ce wallahi mu ba za mu aika muku da kowa ba saboda haka ba wanda za mu ba ku idan za ku fito ayyaki ku fito ayyaki kawai ku ne a ruwa tunda ku kuke tare da ki a gare faqalat quraiza sai quraiza suka ce kasaraka kum wallahi nu'aym abinda nu'aym ya tsegunta muku ya ba ku shawari wallahi yayi gaskiya fata zalal al fariqani to anan ne kuma su sai suka tafi wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba to amma su suka fi shiga hatsari kurai zawa saboda su suke binnin madina eh su suka fi shiga hatsari ya zan ana ba da wannan labari sai kai tunani in kana kusa da mutum wani ya zo ya shiga tsakani kuma ya lalata tsakaninku ba zai takuru yanzu muna tare da kai a masallacin nan sai wani ya zo ya shiga tsakaninmu da da da kai ba zai takuru bai eh, ni zan takuru ko kuma kai za ka takuru eh shi ne Tsarin din a annamimai suna wasa da hankalin manyan mutane ko dattawa ba daidai ba ne saboda babu riban da za a ci kuma ga ko ba komai wani lokaci na zo yin karatu sai na karanta sadara zan fassara ashe sadaran ta zama daidai da kai sai mu hada ido sai eh, ta gani ba zan daga ba zai ta kallon ka in ta bayani kai da kanka ba daga nan zai ka koma baya daga baya kuma ana za a yi karatu zai ka tashi ka gudu to waye ta kuru kai ka takura kanka Allah ya kyauta saboda haka shi yasa in kuna tare da mutum kada ka yadda wani ya zo ya shiga tsakanin ka yi takatsan akwai kuskure za a yi samun kuskure to sai a rinka danna zuciya tun da tsakanin harce ma da haƙori ana samun kuskure idan haƙori ya gasa harce shi sai ya ce ba zai sake tauna loma ba ko kuma idan haƙori ya tattauna loma ya ba da harke sai ya ce ba zan haɗe ba in bai haɗe ba dukanku mutuwa za ku yi dukanku mutuwa za ku yi saboda haka ana ba da wannan bayani sai ka kwatanta da rayuwanka don kai ma ka samu sauki Allah ya kyauta wannan ruwa ya ruwa ko hanyoyi daban-daban sai dai wa fiha maqal wa arsala Allah ala al-mushrikeena junjan min ar-rih to ta ɗaya bangaren kuma sai Allah ya aiko da runduna ta iska wannan ya gode Allah yana da rundunoni da yawa eh akwai wani sahabin annabi da kafirai suka taba kake shi bayan sun kake shi sai suka tafi da suka koma sai wasu tsofi da dattawa da mata sai suna ce mu ba mu san cewa kun kashe wani ba da ya kamata a ji a mana kansa mu gani da aka zo za a yanka kansa sai aka gagara karasowa jikin gangan jikinsa saboda mai Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya aiko zuma da yawa kawai sai ta zo ta mamaye wajen duk wanda ya je zai je abin nan sai ta harbi saboda haka suka gagara suka rasa yadda za su yi amma kaga lokacin da aka yi keke Allah bai hana ba amma da aka zo za a yanke kansa kuma sai Allah ya hana shi yasa Allah ta'ala fa'alul lima yuri idan Allah ya hukunci in ya ga dama kana kan mulki sai Allah ya tankwasa ka ya murkushe ka shikenan sai ka ji haushin mala'ika jibrilu ko mika'ilu to wa za ka ji haushi ai abin da Allah ya ga dama kenan kuma wallahi duk wanda yake kan mulkin Allah ya murkusa shi sai Allah ya dauko wani wanda ba kowa ba ne, shi kuma sai ya dora ya zama mutane suka zo suna ta ce wai yaya aka yi suna bata wa kansu lokaci ne A yin Allah ya riga ya hukunci kawai ka haƙura, sai dai ka duba ka gani na farko ta ina za ka ci riba na biyun kai ɗan siyasa ne ɗan adawa ta ina za ka karya lagon wannan ta ina za ka murkusa ki sannan kun je lahira kuma dukan ku yi bayani Allah ya kyauta to rundunonin Allah suna da yawa to Allah ya taimaka mana da rundunoni iri daban-daban yauwa da rundunan kuɗi da rundunan kwanciyar hankali da rundunan samun tsaro da sauransu hadis wala haram to na fara ambaton kuɗi wasu sun fara dariya kai eh, to wanda ba su amsa ba banda su a addu'ar da yi da farko wa arsala Allah ala al-mushrikin jundan min ar-rih sai Allah ta'ala ya aika wa mushrikai runduna ta iska fa ja'ala tuqawwilu khiyamahum sai ta kasance tana dage rumfunansu ko tantunansu wala ta da lahum qidran illa kafa'ata ba ta barin musu tukunya akan murhu kwace sai ta kifa iskar sai ta daga tukunya sai ta kifa amma kai kana tsaye sai dai kana jin kaman za ta dauke ka wala tunuban illa qala'atu duk abin da aka sanya tunub shine duk wani tudun da aka sanya don aka aka kewaye ainihin rumfa ko kuma bukka ko kuma wanda aka yi wajen zama tun da an kai wata guda kun ga dole su yi irin wannan tuddai kama a gidaje ne ko a saudiya za a gani masu gidan sama sai su yi dakin a can sama in aka yi dakin a can sama ke nan sai a kinti da kafin da ba ka safa yake ruwa ba sai a yi waɗansu yan tudu tudu haka in ka je kawai sai ka jingina ga shayi kuma ana ta shan shayi eh, a sa a sayo irin take away din nan wanda za a zo a ajiye kowane iri gashin nan daban-daban kawai ana zama ne ana cin iska kawai ana tashi waɗansu kuma za a garin su a kofar gidaje waɗansu kuma filaye da za su samu kawai su sanya shimfiɗe sannan sun sa an yi wannan gini gini din wata rana in ka je sai ka samu ginin kuma an share an yi wani style ko an share an mayar da ke wani waje sai ka ɗauka kuɗi wato ba wahala bane a wajen su ko da yake kuɗi ba wahala bane a wajen waɗansu daga cikin su dukiya mutumin da yake da benaye zai ba da haya a saukar da alhazai za a baki za a biya shi dukiyar da zai shekara goma yana fi, kuma duk shekara sai an baki wannan kudi sannan duk umran da za a jiya umura ma sai an kama gidansa saboda haka sai gazo suna da kudi sun rasa mai za su yi da kudin idan mutum ya sayi mota lokacin da motar ta ɓaci maimakon ya je a gyara ta koya abin na wajen zai bata kawai ce ba wani ya ba shi nan kawai sai ya je ya yi wata sabuwar mota ya shiga ya bar wannan kawai sai ya kai ta bola Jami. ya riga an gama da ita sannan su ba manya-manyan kaya masu tsada suke sawa irin namu ba sai daga jallabiya sai jallabiya sai dai kawai za ka gane wani ta wajen link inda yake sawa ko ta wajen abin nan aninin da yake rigansa ko bayan ko kuma ta wajen hannu idan kun gaisa eh in ya ganka haka kaman a motsi motsi shikenan ya sa hannu zai yi hannu da kai to zai baka da wani abu eh sai ku gaisa ka gan kaji takarda takarda kai kuma eh ai tun da dama an ce bi sadaqa fa aqfaha hatta la تعلم shimaluhu ma tunfiqu يمينه dama abin da ake so ke in kana da su da yawa za ka yi ta bayan rabata da kayan lissafi ba Allah ya ba mu arziki mai albarka Na. to da muna fassara wasu kalmomi ba sai mun karanta kasa ba ko eh bina aina kada hu min ghairi hadmin kasa nake karantawa wa taqawwada huwa in hadama makana at wa at ma'an jabalul khaba wa sarade wa nahwihima irin ramin da yake tonewa sa abu a cika ko kuma tudu wa daminal malaika kuma Allah ya turo musu wata runduna ta mala'iku yuzalziluna bihim waɗanda suke girgiza su wa yulquna fi qulubihim ar-raba suna jefa tsoro a cikin zukatansu kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani wa quru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku ja'atkum junudun yayin da rundunoni suka zo muku daban-daban na kafirai ga rundunan Qurayshawa ga na Gasfana ga sauran wato rundunoni daban-daban fa arsalna alaihim rihan Allah ta'ala ce sai muka aiko musu mummunan iska wa junudan lam tarawha kuma da rundunoni waɗanda yake wato ba kwa gani ba sa gani ba kwa gani wa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fata ibn al-yama sai annabi ya aika huzaifa dan al-yama huwa fa ibn al-yama wa ismu al yama husayn bi muhmalatayn musaggaran wa yuqalu hif bi qasrin thumma sukun al abati bil muwahhida halif al-ansar sahabiyyun jalil sahabi ne mai daraja min as-sabiqin yana daga cikin waɗanda suka fara karban addinin Allah fi muslim anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahih muslim lalle a'lamahu manzo Allah ya sanar da shi bima kana wa ma yakunu ila an taquma an taquma sa'a an sanar da shi abinda zai kasance da abinda ya kasance har zuwa takin alkiyama sai dai manzo Allah ya sanar da shi wasu abubuwa ya ce kada ya faɗa shi ya ce ba zai faɗa ba ya za akwai ilimin da ba mu sani ba akwai ilimin da sahabbai ba su sanar da mu ba saboda annabi ya hana su to kuma cikin abin da aka sanar ma yake ka yanzu duk abin da aka sanar din nan ka sani da ba mamaki da ka sani da ba za ka zauna ma wannan abin da muke karantawa ba muke faɗa ba tsare da gaske saboda haka kar wani ya ce a to ya suka ɓoye to wanda ba ɓoyen ba ma ka gama sani ne wata yadda akwai hikima dalilin da ya sa aka ce a koye Na na'am da bi uhud wato wa abuhu sahabiyun aidan ko babansa sahabi ne mai daraja da ko da bi uhud wanda ya shahada a yakin uhud wa mata huzaifa fi awwal khilafati ali sannan huzaifa bin al-yaman Allah ya karbi ransa a farkon khalifancin Ali bin Abi Talib sanata 36 shekara ta 36 maza Allah ya aike shi ya tihi bi kabarihim ya je masa wato ya je wajen su ya zo masa da labarin su sai dai anan ya takaita ne kamar yadda ya kira shi muktasar saboda me saboda lokacin da aka zo iska tana ta kadawa to akwai tsananin sanyi kowa sanyi yake ji amma manzo Allah da ya mike sai ya ce waye zai je ko mana me yake faruwa tunda an ji su suna ta hargowa sai annabi ya ce waye zai je ya zo mana da labari sai kowa ya noke shiru saboda akwai bala'in sanyi iskan da take kadawa kowa yana son yana tsugune baya son ya mike saboda an ce sanyin ba su taba jinta ba kun ga wannan sanyi wato rundunar Allah ta sanyi din da wannan runduna ta zo ba ta bar ma waɗanda yake musulmi ba shine kowa ya nauke kowa ya ji maganar da annabi ya yi wa yake son gidan aljanna ya je ya jiyo mana labari kowa ya nauke wato ko mutum bai samu aljanna wannan hanya ba akwai hanyoyi da yawa <laughs> eh da zai samu gidan aljanna sannan kuma in ka je ka shiga ka san yaya za ka kare ba a san yaya za a yi a fito ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tabbata shi a gaba yake masa kai ka tashi ku zai fa yana cike da tsoro yana makirkata aka ce miƙe ka je ka jiyo mana labari amma in ka je kada kai komai duk abin da ka gani kar kai komai kenan ya kama hanya ya je ashe da iskar ta fara kadawa santuna aka yi ta jujjuya su tukwane aka kekkefa su sannan komai ya rude to wasu kawai da suka hau abin hawan su sai suka fara gaba wasu ma saurari shugabansu gaba ɗaya ba amma shi kuma da yake yana da taurin kai da shi da mukarrabansa sai suka zauna suka ki tafiya saboda su a da idan aka ce shugaba ya yi gaba saboda tsabon tsoro abin kunya ne a kan ya yi gaba bayan wato mutuwansa a zo ana zagi ‘ya'yansa to gara ya tsaya a wajen a kashe shi wannan ‘ya'yansa ba za su ji kunya ba saboda haka abu ya sai ya tara mukarrabansa ana ta ingiza wuta shi kuma ya kalli wutan ya sake ba da baya ana ta magana to yanzu yaya za mu yi an wannan abu lafiya kuwa a'a dan saurara ko iskan za ta tsaya ba su san cewa Allah ta'ala ne ya aiko wannan iska ba Huzaifa ya je dab da shi ya ce inda ya zari kifiyansa zai iya harbin bayan Abu Sufyan ko gabansa ba abin da zai faru kuma shine shugabansu kwata-kwata in an kashe ya riga ma an karya yake amma sai suna annabi ya ce masa kada ya komai ko da yake duk wanda ya duba tarihi yadda aka yi yaƙe yaƙe mazala ba baya son a kashe kurashawa baya son a kashe su da yawa sauran mutane ma baya son a kashe su musulunci abin da yake so mutane da yawa su karbi addini ko da suna da matsaloli a hankali za a gyara matsalolinsu dalilin da yasa aka ce a rinka yin wazi yasa idan ana yin wa'azi mutane za su rinka gyara halayen su graduate shi yasa ake son mutane da yawa su karbi addinin Allah ba wai kisa ake so ai ta yi barkatai ba idan ka ga an yi kisa an dauki matakin kisa na karke to lalle gyara da wa'azi da sauransu ba su yi amfani ba saboda haka to sai aka ce za a kashe waɗansu ne domin sauran ya zama darasi gare su abinda ake kira deterioration ya zama darasi gare su yadda zai tsare su ba za su yi waɗansu abubuwa ba to don haka an tura huzaifa bin al-yaman yatihi bi ya zo masa da labarinsu, labarin waje da wajadahum ala hadhihi al shi ne ya same su bisa wannan yanayi wa kad ule li rahil karkire suka shirya kawai za su bar wajen faraja ilaihi fa akbarahu bi rahilihim ne sai ya dawo ya ba da labari wa annabi ya ce ai iska ta musu kaca-kaca. ashe mu anan ma mun samu da sauki saboda haka suna ta daura kayansu, sun yi gaba wani kayan ma ya ɗauka. sai manzo Allah yi addu'a yayi godiya falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi ya wayi gari yan sarafa anil khandaq raji'an wal muslimuna ila al madina lokacin waje shiru sai kufayin waɗancan mutane da suka zauna na wata guda mazala sai ya dawo da shi da musulmi zuwa birnin madina yaƙi ya ƙare tunda Allah ya riga ya kora waɗannan dama suna tafiya iska tana da tura su kamar yadda manzo Allah ya ambata cikin wani hadisi wani sirtu eh, wannan iska din wato tafiyan ta masiratu shaharin. wanda yake tsakaninsa da birnin Madina tafiyan wata guda ne to yana cikin fargaba yana ganin kamar za a shigo har cikin gidansa a same shi to kun ga na yi kon Allah ne to sai manzo Allah ya dawo da shi da musulmi birnin Madina fa wala usila suka ajiye makamansu fajahu jibril malaika jibrilu sai ya zo musu nan take wakatar zahira ko wakatar zuhur a lokacin sallan azhar fa qala yati akad wada'tu musila yanzu shin kun ajiye makamanku ya kai manzo Allah da kai da mutanenka to ina sanar da kai innal mala'ikata lam tada aslihataha ke lalle mala'iku ba su ajiye makaman su ba in har ila haula akwai sauran aiki saboda haka take ka je wajen waɗannan mutane ani bani quraiza sai ya gwada anguwan bani quraiza waɗanda aka zo aka yaudare su suka warware alkawari kun ga abin da suke gudu shine zai faru فنادى رسول wa sallam, sai عليه ya وسلم ya ظل man kana sami an mutiyan duk wanda ya kasance mai ji mai da'a fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiba yace to kada ya kuskure ya sallar la'asar sai a bani quraiba tunda mun yi azhar saboda haka kowa ya sake daukar makamansa shine suka kama hanya kafin su karasa waɗansu la'asar ta same su a hanya shine aka samu sabani daga nan aka samu ittihadi yasa musulunci ya yarda da ittihadi amma ittihadin da babu son zuciya a ciki kuma ittihadi almabni ala ilimin wa basira ittihadin da aka gina ki a bisa ilimi da basira kar ka zo ka karanta littafi guntun ahalarinka ka ce za ka yi ittihadi da sauranka tunda a wannan layi ma idan ka karanta ahalari sauran littafai nawa gaban ka fi sabilillahi ko Allah bayan ahalari sai me sai akimawi bayan akimawi sai me sai risala ko da yake kun yi tsallake amma mu je sai risala ko sai me sai iziya to nan ma an yi tsallake daga iziya sai me sai risala daga risala sai me sai akar irshadu salik ila fil masalik fi fiqh al-imam malik aska me aske gizon jahilci daga nan kuma sai me sai muktasar khalil daga nan kuma sai me sai mudawwanatul kubra to wani littafi ne yayin mudawwana sai muwatta ta al-imam malik bin anas al-asbuhi al-himyari sannan al-yamani sannan kuma al-madani imam malik la yufta wa malikum bil madina to bayan muwatta kuma sai me ɗayan a masabar malikiya ne قد وصلت إلى صدرة المنتهى كاجي مقرأ to kaga idan ka karanta waɗannan littafai to wannan za a baka dama ka yi ijtihadi sai dai kuma abinda malamai suke faɗa shine muwatta idan ka karanta muwatta nan ma da sauranka kamata ya yi daman ka karanta mudawwana ka hada da muwatta to wannan za ka samu matsayi kwarai da gaske amma muwatta tana da sharhohi ɗaya sun kai arba'in da wani abu kuma a ƙasar na wanda aka fi samu shine tanwirul hawali to tanwirul hawalif sharhin da aka yi da walittafin muwatta ta imam malik wanda ya wannan sharhi shine jalaluddin abdurrahman bin abi bakr as-suyuti rahimahullahu ta'ala to amma kuma ci mazhaban sa shafi'iyya shi ba mazhabar malikiya ba Sai da wanda zai karanta sharhin sai biya hankali mazhabar sa shafi'iyya shi ba malikiya ba to wani sharhi ya kamata to sharhin da ya kamata A shi ne na abu amur yusuf annamari ne wanda ya yi sharhi guda biyu manya-manya na farko a tamhe sannan na biyu al wancan yana da mujallabi guda talatin wannan kuma yana da guda ishirin saboda hakan ka karanta mudawwalatul kubra ina jin mujallabi hudu ko biyar Shi ne wanda aka yi a takaice sai ka karanta muwatta malik shi kuma juz'i guda biyu ne sannan kuma sai ka ɗauko wancan sharhi wato bolin bolin kamar guda hamsin sai ka haɗa to in an kawo fatawa ga masabar malikiya sai ka bayar amma ba haka ba da sauranka amma kawai don ka haddace ahalari shine za a kira ka faki ko risala ka haddace sai a kira ka faki kuma kullum na sha fala muku cewa idan da za a yi da ka tsantsan akwai ma littattafan da suka fi waɗannan muhimmanci amma littafin ahalari wannan yana da kyau kuma yana da muhimmanci shi bai da matsala musamman ta wajen akida malamai suka ce yana da kyau a rike shi amma littafin gidiya wannan ana iya tsallake shi a ba da muhimmanci ga ainihin littafin risala saboda shi ma wanda yana da akida ta ahlus sunna wal jamaa sa'annan kuma daga nan to sai a koma ainihin mudawwalatu kubra kai tsaye kun ga su muftasar su menene duk an tsallake su sannan sai a koma asalin littafin muwatta ta al-imam malik to an ka dauko waɗannan sharhuna kenan amma an ka dauko aujadul masalik shi wanda yayi wannan kirki masaban sa masaban ahnaf ne dan hanafiya ne yayi kirkin wato muwatta ta imam malik shi ma yayi mujalladi ko goma 15 ne ana kiran sharhin aujadul masalik eh sharhi ne na muwatta malik wanda yayi shine fadilatu shaykh al-kandahlawi mutumin kasan indiya to don haka wannan ma baka masabar malikiya ne kawai idan da za mu koma sauran masabobi su ma suna da littafansu da yawa waɗannan sahabbai da annabi ya ce duk wanda ya kasance mai bi mai da'a kada ya kuskura fala yusalli yanna asra illa fi bani quraiza yace kada ya kuskura ya sallar la'asar sai a bani quraiza to sai waɗansu la'asar ta same su a hanya Ya suka ce to annabi yana son mu yi sauri ne shi yasa ya faɗa mana wannan magana amma tun da lokacin sallah yayi mu yi sallah ba tare da mun karasa ba ne ƙuraiza ba saboda Allah ya ce ina salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda haka tana da lokaci idan aka wuce lokaci matsala ne wasu kuma suka ce a'a annabi yana nufin la'asar din kada a kuskura a yi ta sai a bani ƙuraiza ko da ko za a kai ba ne saboda ana gudun kada su fita su tsere shi yasa gara a biya tare ku to sai aka samu fasara guda biyu waɗansu suka yi sallar la'asar a hanya yayin da la'asarcin ta yi saboda kada lokacin ta ya kure wasu kuma suka bari sai da suka je unguwan bani kuraiza bayan kuma lokacin ta ya fita da maza Allah ya zo kai masa bayanin sai ya ce dukan su sun yi daidai ya ba ka'idan ittihadi duk wanda ya yi ittihadi idan ya yi daidai yana da lada guda biyu idan ya yi kuskure to nan ma Allah tabaraka wa ta'ala zai baki lada guda biyu wanda aka baki lada biyu za a kara masa wancan kuma za a baki ladan guda biyu ɗaya na mai ɗaya na kuskuren da ya yi shi ma yana da lada ɗaya kuma na yunkurin da ya yi tunda Allah ta'ala ya ce rabbana a tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma manzo Allah ya tabbatar da cewa inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa ma tukrihu to wannan na dan yi da bakin karin bayani yana cikin littafin usulul fiqh wanda yake cewa ijtihadi in aka ce al-adilla ash-shar'iyya ko al-adilla at ko kuma adilla na ash-shari'a al-islamiyya shine al-Qur'an wa sunna wal ijma' wal qiyas al-Qur'an wa sunna nan babu ra'ayi sai dai ana gina shi ne ala fahm amma al-ijma' mabniyun ala madha mabniyun ala al-ijtihad yajtami'u al-mujtahidun idan suka hadu suka yi tunani bisa ilimin da suke da ke na Kur'ani da hadisi sai su bada fatawa sai su yi ijma'i ya kai sannan wane ne zai zo a hadu da ke a tattauna ko su waye za su hadu su yi wannan ainihin tattaunawan har su fitar da ijma'i sune almujtahiduna masu ijtihadi saboda haka za su yi qiyasi baina hadha wa zaka يعتبرون الإلة وبعد ما illa الإلة ثم يبنون الحكم على ذلك sa’an sai su fitar da ainihin ijimayi to wannan ƙarin bayani yana cikin littafin usulul fike wanda yake son ƙarin bayani sai kuma na’am wani hadisi mutabakun alai rawahul bukari rakam arba'ata ala wa mi'a wa tisata ashar kitabul magazi wa muslim rakam al wa sabu'i mi'a wa sabu'i mi'a wa sab'in kitabul jihad wa siyar min hadisi ibn umar radiyallahu anhuma fa kharaja almuslimuna sira'an saboda haka musulmi suka fita suna sauri hatta idza dana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min husulihim sai da annabi ya je dab da ainihin ganuwansu kala yace ya ikwanal qirada yace ya ku yan uwan birra waɗanda aka make su biri tunda yan uwan su make su biri ala kazakumullah shin Allah bai tozartar da ku ba wa anzala bikum nikmata kin Allah bai saukar muku da azaba ba aka ce annabi ya faɗi wannan magana sai dai lamba ta kasa da'if hadisi ne da ifi rawahu tabari fi tafsirihi fi rakam 20 wa rakam 200 wa arba'a wa 45 wa ta'afahu al-allamatu al-albani rahimahullah fi fiqh as-sira صفحة 313 وآثرهم رسول الله a الله عليه وآله وسلم 25 ليلة maza Allah ya tsare su cikin ganuwansu kwanaki 25 kun ga rama hatta jahadahum alhisab har sai da wannan tsaro ya takura su wa qadaba Allahu fi qulubihim ar-ruba Allah ta'ala ya jefa tsoro cikin zukatansu fa qala lahum ra'isuhum sai ya sake dawa yace kabu bin asad ina kun da shi sai ya ce musu inni aridun alaikum khilalan salatan lalle zan bijiro muku da abubuwa guda uku shawarwari guda uku ne tun da yanzu mun kai wannan matsaziya cikin abubuwa uku din nan mu dauki abu guda ɗaya labutta khudu ayyaha kaitum ku dauki duk wanda kaga dama ayyaha ko ayyuha To saddiqu hadha rajula ko nusaddiqu hadha rajula wa nattabi'u yace na farko shine mu gaskata wannan mutumi mu masa biyayya mu huta domin idan muka yi imani da shi to wannan tsaron da ya mana zai janye zai janye wannan tsaro din fa innakum ta'lamuna annahu nabi yace ma yan uwansa yahudawa lalle ku kun sani cewa ki din nan annabi ne allazi tajidunahu maktuban indakum wanda kuna samun sifofin sa rubuce a wajen ku fi taurati cikin littafin at-taura to ni ina ganin ku me kauya qalu budan bakin waɗansu tsageru sai suka ce la nufariqu hukumar ce abada suka ce mu fa ba za mu rabu da hukuncin at-taura ba ka ajiye wannan shawari kai ba za mu dauka ba qala sai ce to idan kun ki wannan na farko faqtulu abna'akum wa nisa'akum ku yi kasada ku kashe ayayanku da matayanku wakruju ilaihi ko kuma ku fita ku tinkari wannan mutumin musuliti su yufakum kun zazzare ta kubban ku ku yi yaki hatta ya kuma Allahu bainakum wa baina ko ta ware ko ta waraye! ya bala musu shawari na biyu kenan qalu sai waɗansu suka ce kai fama darul aiki ba da abna'ina wa ina. suka ce wace irin rayuwa ce kuma idan muka je muka ci nasara a kansa kuma mun kashe ƴaƴanmu da matanmu ai ba za mu samu nasuwa ba ya za a yi mu kashe mu da matanmu ya ce to na biyu kenan ga na uku wannan ya gwada yana da tunani kwarai da gaske kuma da sun yi ɗaya daga ciki da ya fi musu sauki za su samu sauki eh qala sai ce to fandilul laila ni abin da nake gani abin da ya rage to cikin wannan dare din nan kawai ku kai mu kai farmaki fa za an yakuna muhammadun wa ashabuhu ba mamaki muhammadu da mutanensa kad amalukum fiha lalle suna ganin ba za su taba ku ba cikin wannan dare ne annaha lailatul safti tunda daren asabar ne gobe kuma ranar da ake girmamawa ne ba za su taba tsammanin za mu kai musu farmaki da daddare ba balle da rana to kawai mu yi kasada mu kai farmakin nan allana nusibu minhum gurra ba mamaki mu je musu auke qalu sai masu addinai suka ce wai la nusidu saftana suka ce babu yadda zamu yi mu bata asabar mu bata asabar din mu ala alemu ko mu koma dabbobi ai an yi ba yi ba wa kada ta ma asaba ta da fi sabti hakika ka san abin da ya faru ga mutanen da suka ketare iyaka daga cikin mutanen mu ranan asaba saboda haka ba za mu yadda da wannan ba fa kala ma ba ta rajulun minkum shi kuma da ya faɗi waɗannan shawarwari guda uku ba su ɗauka ba sai ya ce to ni ban yi tsammani wani namiji ya kwana a cikin ku munzu waladatu ummuhu lailatan min ad-dahri hazima duk abin da nake gani ina ganin babu mai kuzari dukan ku ashe duk mutanen banza ne Don ba ku da tunani ثم نزل على حكم رسول Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam, karshe suka aika wa manzo Allah suka ce duk hukuncin da manzon Allah ya sun yadda su sun kasa yanke hukunci fa haka ma fihim fa haka ma fihim maza Allah yake shi ko ba zai hukunci da kansa ba sai ya sanya Sa'ad bin Mu'adh ɗaya daga cikin shugabannin Madina tunda yana da alaka da su yace hukunci a kansu fa haka ma shi kuma dama yana Allah Allah a baki dama da aka baki dama yace madalla sai sai na farko ni na yi hukunci an tuktala rijalu yace duk wani kato duk wani kato duk wanda ya balaga yace ya kamo shi a kashe shi tunda su ba za su kashe mata da yaya ba sun kyauta to mu mu kashe kattin cikin su mu bar matan su da yayan su duk wani kato kashe eh naga wani kato ya kalli kansa wa tuqtamal amwalu kuma duk tukiyoyin su nan a raba su kaka gaba daya wa tusbat darari wan nisa yaran su kanana da mata amashin su zama bayi ne hukuncin da nayi kenan da ya faɗa wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce to kai hukunci irin hukuncin Allah kuma abin da ya faru kenan haka aka aka ta kamo su in an gama wani kato kaman wawa ne hakan nan sai ya ce an yi wannan shekarun sa ya kai kuwa ko sai a dadin ma akwai masu cin doya ne ko buredi ne sai ga mutun ya kumbura kawai shekarun sa ba su ta kara sun karya ba to shi yasa ake bincike duk wanda ya fitar da gakin gaba to an kashe shi rami aka tone kawai wanda aka je sai aka kashe shi a jefa shi wannan shine ya gudara wato yana da illa kwarai da gaske dalilin da ya sa kullum muke fada wa yan siyasa su ringa taka zan, in za ka yi mutum ka yi shi in ba za ka yi shi ba ka fito fili ka gwada ba za ka yi shi ba amma babu yadda za a yi mutum kana tare da shi ya dauke ka kana masa aiki kuma ka yaudare shi in ba za ka yi shi ba sai ka ajiye masa mazayinsa kaga ya san kawai gadangadan ba za ka yi shi ba sannan idan kai kana abun nan din adawa kar a zagayo ta baya kuma a zo a baka kuɗi shikenan ka ajiye kuma sai ka je wajen fatin ku kana ce ai sai mun karya ki bayan kai an karya ka cikin dare Allah ya kyauta to shi yasa mu yi taka tsantsan akan wannan wa andalallahu fi ghazwatil khandaq Allah sai ya saukar akan wannan yaki na khandaq sadar suratul azza farkon wato sura ta al-ahzab aka ambaci quraishawa da gatfanawa da asad wa fadar da sauransu sannan aka ambaci bani quraiza wa zakara qissatahum fi ƙaule? Allah ya ambaci kissansa wato kissansu a cikin fadin sa ya na ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku da kai imani ku tuna nemar Allah gare ku wannan makaranta a can baya ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha ila qawli wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha Allah ta'ala ya ce muka gadar da ku kasansu eh ardahum qasansu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tafauha da kuma kasan ma da baku taba takawa ba Allah ya baku nasara Allah ahza wato tun daga aya ta 9 zuwa aya ta 27 thumma dakalat as-sanatu sadisa an gama wannan yaki sai shekara ta shida sai wani mako kenan insha Allah ta'ala ko kuma ma sai bayan mun dawo daga aikin haji insha Allah ta'ala ana zamanin jirgin bauchi zai fara tashi a wannan sati ana tsammani to idan muna cikin jirgi na farko ko na biyu ba mamaki ba za mu samu idan kuma ba tashi ba za mu fi gaba da karatu mu insha Allah ta'ala